على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد to mai tambaya wai waɗanda ba wajibi bane su je masallaci kamar mata a gida in azhar ya kai za su iya yin sallah kafin a taso daga masallaci ko sai an sallah azhar an taso eh duk sa'an da mace ke gida ko da ranar juma'a ce ba sai an sallaci juma'a ba in lokaci ya kai za su iya yin sallah azhar sa'annan kuma tambaya ta biyu haka ne kowa ya shiga aljanna yana da daraja amma Allah madaukakin sarki shine yake ba da yake baiwa daraja waɗanda kowa ya raba ma ya kowa ya raba ya bashi daidai da abin da ya dace da shi yasa kada ki bata ranki wannan doguwar takarda mala abdullahi kofar ka buga to sai mun hadu tambayar ka sai mun hadu insha Allah sai a nuna yadda za a yi insha Allah to wannan da yake old state trust bank limited yake to yanzu yanda al'amurra suka kasance Allah ya haramta riba kaza kaza su kuma gaji suna aikin banki bankuna kuma tsarin bankuna irin na kasashen turai yaya za su wannan kullum ana zargi tuka riba bankuna dai akwai riba duk kuma eh, mu'assasa duk abin da aka gina shi akan riba ba a to in eh, sai ka ce ai kai ba ka cin riba kake ba ma'aikaci ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda yake cin riba da wanda yake bayarwa a san ransa da kuma wanda yake aiki da wanda yake shaida dan ya tabbatar to ya kunshi waɗanda suke aiki a ciki kenan to amma ba na matsalar take ba in abin ake la'akari da shi shine yanzu duk sa'an da kake rike da kuɗi ba ka iya ajiyewa gida sai ka je banki duk sa'an da kake ma'aikaci albashin ka sai banki ma'ana yanzu aikin banki ya zama lallai kenan sai an yi dan ko ka ce ba za ka yi ba wani zai je ya yi in ba ku yi ba har na za su zo su yi to yanzu kuma wannan abin ya kuma ya yi karo da addinin ka sa'an nan kuma in ba ku yi ba ba za a daina aikin banki ba to ya zama na mutane kuma na da wata maslaha dangane da hulɗa da banki musulunci kenan to tun ke na gwada musamman ulama waɗannan matsaloli da suka shafi a rayuwar mutane a ɗauke su a je a fayyace ma malamai a tattauna akwai majalisu kibarul ulama darul istana riyad a nuna masa yadda al'amuran suke sa'annan ga 'yan uwa kuma suna yin aiki a ciki dama abin da ya ja hankali kai kai ga aikin banki shine albashi ne soka da gida da AC da abubuwa na jin daɗi abubuwan da suka kai ga kenan sai dama inda ake halaka kenan inda ranka ke so abinda ranka ke so na kake halaka iblis da kaiwa annabi adam yana cikin aljanna iblis ya je ce masa ne aya kun manta da aya hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla kana kusa gama karatu da shi kenan ga banki da albashi ne girma ga mota ga gida ga komai ranka sai ya je a gurin kana son duniya kuma kana son addinin ka tilasta ka ta imanin ka kan komai to sa'an nan ko kai ka daina aikin banki lallai dai sai yi aikin banki menene matakan da zamu dauka shine babu malami ɗaya da zai yanke maka ce eh ko a'a sai an taru malamai an tattauna amfanin da ke ciki da lallai shin ya kai ya zama rarura ko bukatuwar ai aiki lallai to shine sai zama mutane na da uzuri ko kuwa a'a ba lallai bane to wanda ya fadi sai kawo badi yaya za a yi akwai matsalolin da ba wanda ya isa har su darar isa da kansu manyan malaman duniya ba akwai matsalolin da ba malami ɗaya da isa ba da fatawa ya ce ga yadda yake gani ba inda abin da kake gani wani shi ma yana ganin wani to sai a tattauna kowa ya kawo jawabinsa kowa ya kawo mazhabi kowa ya kawo abin da yake malamai ne wannan muhammale wannan shafi'i wannan hanafi wannan maliki kowa sai a ce ka je kai bincike dangane da mas'ala kaza duk abin da mazhabin mazhabin malikiya suka fada ka je ka tattaro wannan ya tattaro sai a hadu a tattauna karshe a fitar da jawabi shi na mutane kowa ya al'amarin sa hankalin sa farce. in ba haka babu abin da zai kama yace hankalin sa ya rarrabu hankalin sa yanzu kowa ke duk wanda ke cin rayuwa tunda hankalin sa ya rabu saboda al'amurra sun shafi ka kana ji kana gani ko ka zama munafiki ba ka da addini ko ko ka ce zaka ce addinin ka tunda ka hakura da duk abin da yake abin da yake yafi hannunka sai kai hakuri da tilas ka ji kuncin rayuwa dama manzo Allah ya wanda ya zo lokacin zai zo wanda yake so ya kiyaye addinin sa kamar wanda ya danci garwaci ne eh na zaka ji sauki to sai nan kuma mutum yana aikin sa shekara nan ana bashi albashi wani imani ne da shi zai ce yau na yanke na daina an ce ba shi da kyau <laughs> eh? zai wuya ko eh to al'amurra suna Thank <laughs> you. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب بيع الدينار بالدينار لساعة ga wa'annan matsalolin duk haka suke duk wanda ya je shiga tani na Umar sai Usman bin Fodi da kansa ya fada yace bid'a ce mutane su shiga kasuwanci ba san ilimin kasuwanci ba yace na Umar yana daukar sandan sa ne yana shiga kasuwa duk wanda ya farma kasuwanci ba shi da ilimin kasuwanci sai a kore shi sai a ladabtar da shi duk sa'an da ka shiga aiki da baka san hukuncin addini a ciki ba babu abin da zai hana ka sabawa Allah babu abin da zai hana ka tara dukiya a hanyar haram babu bai dinari da dinari nisa'an babin da ke bayanin musanyan dinari da dinari canjin dinari da dinari ko azurfa da azurfa eh, zuwa wani lokaci ka karba ka ce sai zuwa wani lokaci za ka bayar ko kuwa a'a kawo sai ina son canji kawo to sai zuwa an jima zan baka canji ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba an samu riban riban riban nasi kenan ko ah. eh? jirgin kenan eh قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول أبو صالح الزيات الزيات من غير ما من أو ما يكن الزيات فعال يكن ومع فاعل وفعال فعل في النفر أبناء الياء faqudil ko a shi ya ba da labari annahu sami'a aba sa'id al-khudri radiyallahu anhu yaqulu yace yaji abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yana faɗar cewa ad-dinaru bid-dinari wad-dirhamu bid-dirhami فقلت له يتي ديناري دا dirhami da hannu lallai a same su daidai wa daida kada a ƙara wani matkan dinari da dinari ne ba za ka bayar da dinari goma a can goma sha ɗaya ko tara ba haka azurfa to amma aka samu bambanci dinari da azurfa ko naira da dala, ko naira da salin ko riyal da naira shi za a samu canji za a samu ƙari a ciki abinda inda riba zai faru a cikin irin haka shi ne aka samu jinkiri wurin bangare ɗayan ya zai fiye baya shi ne an samu a riba kenan to da shi Abu Sa'id ne yake cewa a dinaru da dinari wa dirhamu da dirhami ma'ana akwai riba kenan sai in sun zamo daidai wa daida kuma hannu da hannu sai yace fa qultu lahu sai na ce ma Abu Sa'id inna ibn Abbas la yaquluhu ay Abdullah dan Abbas baya ganin cewa dinariya da dinariya ko azurfa da azurfa in an samu ƙari a ciki baya ganin cewa riba ne Abdullahi dan Abbas sai rayu sai da ya rayu shekaru yana fatawa cewa ai riba wurin sa shine eh, riban riban riban nasi riban nisa nasi ma'ana riban da aka samu canjin da aka yi aka samu jinkiri wurin sa shine riba amma dan canjin dinariya da dinariya ko azurfa da azurfa aka samu ƙari ko ragowa wurin shi ba riba bane sai Abdullahi dan Abbas ya jima yana wannan fatawa فقال أبو سعيد سي أبو سعيد الخدري ذاك فيما صحابي سيتي سألته فقلت أبو سعيد الخدري ذاك دا نأكت من عبد الله بن عباس لا ونن فتوى sai na je na tambaye shi nace sami'tahu min annabi sallallahu alaihi wasallama aw wajadtahu fi kitabillah ma'ana ashe sahabbai ba su da wani abin dogaro sai littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne abin dogaro su ne duk ma in tarattu fikum ma in tamassaktum bihi lan tabillu ba'di abadan ma'ana matukan ba ku yi da shi ba lan tahtadu ba'di abadan ko mafhumul mukhalafa kenan ko ah, to sai sai ma Abdullahi dan Abbas kai wannan fata wanda kake yi daga manzon Allah ka jiyo shi ko ka gan shi ne ka samu shi ne a cikin alkur'ani kala sai abdullahi dan abbas yake kullu zalika la aqulu kullu zalika la aqulu wannan riwaya kenan a riwaya mafi inganci mafi mafi karfi kullu zalika la aqulu saboda akwai bambanci tsakanin ka ce kullu zalika la aqulu da kullu zalika la aqulu ko ba bambanci me bambanci eh eh wurin mana akwai ko babu akwai bambanci ko babu akwai bambanci eh, in ka zuwa irabi ko kullu zalika كل مفعول به مقدم كو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره وهو مضاف ذا مضاف اليه مبني على السكون في محل الجر على الاضافه واللام للبؤد والكاف حرف الخطاب لا نافية أقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامة نسبه آه رفعه الفتحة الظاهرة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا saboda nan yana cikin suna cikin wajejen da ake istikarin bariri wujuban am ana to ya ina iradi ma'ana zalika la aqulu kulla zalika ba na fadar dukkan waɗannan ina ma'ana ba na fadar dukkan waɗannan ba ka fadar dukkan waɗannan ba ya hana ka faɗi wani cikin su mun gane ko to kullu zalika la aqulu taqulu kullu mubtada marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudaf zalika mudafun ilayhi la nafiya أقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمته ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ أي ba na faɗan ko ɗaya cikin waɗancan ala hajji qaulihi sallallahu alaihi wasallama kullu zalika lam yaqa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin sallar azhar ko da asar sai aka yayi sallama kafin sallah ta cika sai sahabbai na zaune su sayyidina abubakar su sayyidina umar sai suka ji kwarjini su tuna su ce manzon Allah menene faru sai wani sahabi ana ce da shi zuli ya daini hannunsa ɗaya ba ta da tsawo sai ana ce da shi zuli ya daini sai karfin har yayi kazar kazar yake ya manzon Allah a kusirati salat Amna nasita an mai da sallar azhar biyu ne yanzu ko ko mantuwa kai rafkanuwa ta samu sai manzo Allah ce kullu zalika lam yaka sai ce bala inna ba'da zalika kad waqa Allahu akbar yake yi eh, wani cikin waɗannan ya faru ma'ana duk ba wanda ya faru ai lam ansa wa lam tuqas Allahu akbar mun gane ko mm. to wannan ibn abdullahi dan abbas riwayar sahihi muslim ita ta zo ta bayyana cewa kullu zalika la aqulu ai kowanne daya a cikin waɗannan bambam bana fadar su a riwayar muslim sai ce ma sami'tuhu min annabi sallallahu alaihi wasallama wala wajadtuhu fi kitabillah mun gane ko mm. saboda in ka koyi balaga ilmul ma'ani in ka koyi mantik saboda ka fahimci kalmomin da suka fito daga manzon Allah ko cikin alqur'ani to shine sai ga maka amfani dan a cikin ayatul lamul ke ce al kullu hukmuna ala al majmu'i ka kullu zaka laysa za wuqu'i wa haythu ma li kulli fardin hukman fa innahu kulliyatun qad wal hukmu lil ba'd huwa al juz'iyya wal ba'd ma'rifatuhu jaliyya haka suka cikin dilalatin alfaz nan cikin mantiki to shine riwaya wata riwaya take kullu zalika lam yaka wata riwaya take kullu zalika lam yaka bambanci tsakanin su kullu zalika la aqulu ai ba na fadar su ba na fadar su duka to baya hana ka faɗi ɗaya a cikin su kullu zalika la ba na fadar ko ɗaya a cikin su wanne ne suka yi matuka kullu zalika ko kullu zalika la aqulu yace ko ba na fadar ko ɗaya a cikin su ban biyo daga manzon Allah ba ban gano cikin littafin Allah ba ko wa antum a'lamu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni abdullahi dan abbas da aka tambaye wancan fata abdullahi dan abbas manzo Allah sai da ya masa addu'a yace allahumma faqihu fi din allimhu wa faqihu fi din wa allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wila Allah ka fahimtar da shi addini ka fahimtar da shi tafsiri amma din da shi ya rayu tare da manzon Allah ya zo yana fatawa da yake ba bai san abin da manzon Allah ya fada ba ga ciki har aka zo aka tambayi shi ne dalilin Ya ce ba shi daga ba ba wurin manzon Allah ya biyo wa bakin alkur'ani ya ji ba amma ku Abu Sa'id ko fi ni sanin manzon Allah saboda su manya ne sun girma suka rayu da manzon Allah shi kuma Abdullahi dan Abbas a lokacin yana dan karamin yaro eh fa gaskiya ba walakin nani sai sai da cewa ni أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال sai Abdullahi dan Abbas dalili na da yasa nake fadar haka shine Usama ne ya bani labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la riba illa fil nasi'a ai babu riba sai cikin jinkiri to wannan mazhabin Abdullahi dan Abbas kenan farko Abdullahi dan Abbas da baya ganin laifi ne ka bada dinari goma ka karbi sha daya ko tara ko azurfa da azurfa baya ganin laifi a ciki laifi a wurin shine in aka samu jinkiri shi yasa shi wurin shi riban nasi'a hiya lati ta'malu amma riban fad falaysat ma muhabbi muharrama inda ibn Abbas fi awwal amri to me ya faru sai aka zo aka ce a riwaya daga hakim yace sa'altu aba mijlas an sarfi fa qala كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من أمره yace da Abdullahi dan Abbas baya ganin laifi a cikin canji dinari da dinari ko azufa da azufa ai kai ma kana minhu aynan bi aynin yadan bi yadin matukan hannu da hannu aka yi Wakana kana yaqulu sai ce Abdullahi dan Abbas ya kasance yana fada inna riba sin nasi'a yace ai riba tana faruwa ne in aka samu jinkiri wurin canji kala falaqiyahu abu sa'id sai abu sa'id al ya hadu da Abdullahi dan Abbas فذكر القصة والحديث وفيه سي أبو سعيد الخدري يبا عبد الله بن عباس لاباري قصة لي أو كتوى من ذا الله يأتي كذا يا هنا كذا يا هنا أي تنجي دكاري يا هنا كما أي بنكري فأنا سيتي وفيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثلا بمثل وده عبد الله بن عباس فمن زاد fa huwa riba sai manzo Allah ce duk wanda ya kari yi riba فقال ابن عباس سي عبد الله بن عباس استغفر الله واتوب اليه mun ga inda ake neman gaskiya ko sahabin manzon Allah ne amma matsala ta kuya masa ba ma kuya masa kai ba yana da dalili wanda yake bai shi ba shi fi karfi ba dan wannan inamar riba sunnati tana da ma'ana daban ba lalle ne ka zamo nassi a cikin mawdu'i ba da aka zo ya zo ya ga wani sahabi da ya fi shi girma zamanin manzon Allah ko wani sahabi da yake da hujja annansa ya faɗa masa fata wanda da kake din nan kuskure ne sai Abdullahi da Abbas yace astaghfirullah wa atubu ilayhi fa kana yanha anhu ashadda an-nahy eh? bashi ban bashi da ban ake magana ne wani canji ake magana ba baki ba ba wannan canjin kuɗi da kuɗi dinariya da dinariya ko azurfa da azurfa ko alkama da alkama ko dino da dino su ne ake magana amma dan kace abu baki ko an ba rance shi ne ya babu wannan manzo ya zo ya ce matsalo gani manzo Allah ya zo ya hana mutum kana da kuɗi da zaka biya bashi aka biya ka aka neme ka biya in baka biya ba kai kuskure wannan ba zai tsere ba babu bai'il warq bil zahabi nasi'atan Abdullahi dan Abbas bayan hana sa'annan sai yayi ya tuba zuwa ga Allah ko wane ne kai Abdullahi dan Abbas ya fi ka ko wane ne kai kowane malami wata rana masala za ta bace ma wata rana za ka yi fatawa akan kuskure abinda ake nema kana ganin gaskiya sai ka ajiye ka ce ai to ni na shekar kaza ina kaza ni za zan ci gaba to shi kenan ka je ka bada da bazu babu bai'il warid bil zahabi nasi'atan babin da ke bayanin canjin dinariya da azurfa da jinkiri ko azurfa da dinariya da jinkiri da ana magana ne kan dinariya da dinariya ko azurfa da azurfa in aka samu canji a tsakani wannan daban wannan daban to matsala kuma za ta canza قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شوبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف يتي لا تنبي براء بن عازب زيد بن أرقم جميل الشنجي فكل واحد منهما يقول هذا خير مني duk wanda aka tambaye sai ce ka tambayi wani ya fi in aka tambayi wani ya ce ka tambayi wani ya fi kun ga inda ake neman gaskiya ko ba wanda zai ce shi kaza shi kaza shi kaza zamanin sahabbai haka su man tawaba lillahi rafa'ahu Allah fa ma yaqulu sai ce dukkan su biyu suna fada na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an bai izadi bil ya dainan yace manzon Allah yayi hani a canzo dinariya da azurfa ko azurfa da dinariya da jinkiri a nan riba na shiga ne in aka samu jinkiri amma dan an samu ko babu riba a ciki da ainihin abin ya canza babu bai'in zahabi bil warqi yadan biyadi babin da ke bayanin tanzo dinariya da azurfa ko azurfa da dinariya hannu da hannu قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال يتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة من ذق الله يا يحن تنزل أزرفا دا أزرفا والذهب بالذهب دا ديناريا دا ديناريا إلا سواء بسواء سيدي ديدي دا ديدي وديدا وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف ina manzon Allah ya ba mu izini ko ya umurce mu mu canzo dinariya da azurfa yadda muka ga dama ma'ana yadda kasuwa ta kama zahabi kaifa ina ko ko mu canzo dinariya da azurfa ko azurfa da dinariya yadda muka ga dama ma'ana yadda kasuwa ta kama in kasuwa ta kama azurfa ka bada naira goma azurfa ka bada naira hamsin azurfa ka karbi dinari guda ya sai ai babu laifi in gari ba ce shiga a cikin irin wannan canjin sai in an samu jinkiri babu bai bai'il muzabana babin da ke bayanin hukuncin cinikin muzabana me ce muzabana sai shi shine yake wa hiya bai'u tamri bil tamri wa bai'u zabib bil karam shine sayar da bai'u tamri as-samri tamri as-samar bil tamri ka sayar da busasshen dabino da 'ya'yan dabino ɗanyu ko kuwa a ka tsayar da busasshiyar unabi da unabi da ke kan itace danyen unabi danyen unabi shine ake ce ma ake ce ma cinikin muzabana wa bai'il araya da cinikin araya kamar da muka fassara jiya kuma malam zai zai fassara mana zuwa gaba kala anas sai ana yake anas dan maliku ya ce na annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yayi hari gabarin muzabana wal muhaqada muzabana shine ga kwanon dabino eh, busasshe sai ni kuma sai dan maka ɗanyen dabino to yaya za a samu daidai wa daida a ciki ba zai taba yiwuwa ba yaya za a samu daidai wa daida tsakanin busasshiyar unabi da ɗanyen unabi muhaqala kuma shine in sai dan ma ga shi nan alkama cikin zanganiyarta tana tsaye in ba ka kwano ɗaya waɗannan tsaban alkama in ce shi ne ma ka sai da mu canza da alkama da ke cikin zanganiya yaya za a samu daidai wa daidai? zai yi ba zai yi ba duk abin da za a yi kirdado za a yi to ga kwano kwano daya ko mudu daya na alkama to sai me me me me kirdado yake wannan alkama kaza da kaza kaza za su yi daidai da mudu daya ko kwano daya aka ce babu daidai wa daida ba sai dai a yi kirdado a yi ba ba lalle bane ya zama daidai to kai da za a baka kace na yadda zan baka mudu daya ni ma a bani mudu daya cikin wannan ko kwano ɗaya cikin wannan alkama da ke cikin zanganiyanta in abinda aka ce aka yi kirzado din in ya yi daidai to shi kenan in ya ragu na yarda kuma in ya karu ni ma zan dauka din suka ce haramun nan me yasa aka ce ba kuma ta take eh? eh duk yadda aka yi an samu cuta babu abin duk waɗannan manzon Allah hana cuta fa yake yi sai sa in kana cuta ka tabbatar da yakuwa kake yata duk abin da manzon Allah ya gina shi ka zo kana rusawa قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن كربوت عبد الله بن عمر الله كرم سيدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah tsira ya miki Allah tabbata a gare shi ce la tadi'u samara hatta yabduwa salahuhu kada ku sayar da ƴaƴan itaciya ƴaƴan itaciya ko bishiya 'ya'yan go abin nan amfanin gona ko ƴaƴan itace sai in sun fara nuna ma'ana kada a sayar da su suna kanyi ba su fara kosawa ba ba su fara nuna ba saboda wata illa da ke ciki manzo ayi suka zo suna faɗa manzo Allah ya hana su wala tabi'u samara bitamri kada ku canzo ƴaƴan dabino ɗanyu kan itace da eh, busasshiyar dabino mudu ko kwano قال سالم سالم يتي واخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت دغ عبد الله دغ زيد بن ثابت يتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله كيرا دا نيتي الله ثبت غريشي رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرصد من ذا الله ياي سسوتي a cikin cinikin araya da da danyen dabino rusab kenan a kishi yana cikin rusab din kada ajiye shi ma shi ma ya bushe shi ma zai shiga a shiga cikin laifi أو بالتمر ولم يرخص في غيره بل بشرك الأرايا ba inda manzon Allah ya bada izini na baka busasshen dabino mudu sa'annan sai kuma ka bani danyen dabino ko mudu ko kuwa aikin kirgado an hana saboda ɗaya zai cinci ɗaya kuma manzon Allah ya hana ta zalunci amma cinikin araya manzon Allah ya bada izini za mu zo mu gama da ya bayyana mana mai take mai araya din قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه يتي من الله يا هني كر اي مزابنه والمزابنه ابين da ake cewa muzabana bai usamari bitamari ka sayar da ƴaƴan dabino danyu da busasshen dabino kailan mudu ko kwano ko awo wa bai karmi bil zabibi kailan da sayar da busasshen unabi da kuma danyen unabi mudu ko kwano ko a au قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن داوود بن الحسين عن ابي عن ابي سفيان مولى مولى بن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ان كربو daga ابو سعيد الخدري الله يتدشي يتي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabanati wal muhaqala manzon Allah yayi hari cinikin muzabana da muhaqala wal wal muzabanatu yace abinda ake cewa muzabana istira'u as-samari bit-tamari ka canzo ƴaƴan dabino ɗanyu da kuma busasshiyar dabino ala ru'usin naqli ɗanyu suna kan bishiyar eh, dabino قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن كربونا عبد الله بن عباس الله تعالى مكة دايتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة من ذن الله هي حني كم محاقلة إيه ده مزابنة مفسر من محاقلة مفسر من مزابنة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية يتي من ذن الله يا الصوت يا رنغمي يا بعد إذني ما جمع أبو تن عرية أن يبيعها بخرفها يسير da ariyar da aka bashi kyauta din da asir ayi irzadan abin da ke kan bishiyar ya sayar yace babu laifi saboda daruran da ta sa aka yi haka yanzu malam zai zai bayyana muna me ce ma'anar alharaya din har manzon Allah ya bada izini a yi babu bai samari ala ru'utin naqli bil zahabi aw al fidda to yanzu can zo da dino da dabino kenan busasshen da busasshen dabino da danyen dabino to in ya zamana za a sayar da eh, dabino akan bishiya sa'an nan a ba da kuɗi a karba da dinariya ko azurfa yanzu an samu canji tsakanin ainihin abin wannan 'ya'yan dabino za a bayar wannan kuma kuɗi za a bayar ya hukunci قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب اخبرنا ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب من ذا الله يا هري اسير da ƴaƴan bishiya ƴaƴan itace bishiya har sai yayi ya fara kosawa ya fara sun fara kosawa da nuna ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم Ya ce ba za a اتبع تنزو sayar da 'ya'yan bishiya ba, سيدي ده كودي ابا ده كودي اي اي كيرزادو ابا ده سيدي سيكين سيكين حكمتين عرايا wannan manzon Allah ya ba da izini don waɗanda za sayar da arayan ba masu akwai buƙatar da ta sa aka ba su izinin wannan kana haddana abdullahi ibn abdul قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق يتي أنكربو أن شمبي قال أنكربو دقا عبيد الله بن الربيع يتي أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة داود دقا أبي سفيان يا باك labari daga Abu Hurairah cewa manzon Allah ya yi sassauci a cikin shirikin araya في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال نعم معنى عرايا إما بحكة فكباب كي من ذا الله أي كي أي كي آآ يكي غرغدو وسكي بيركو كسد حكا وسكي أيكم شيني فائي تسين قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن ابي حسمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hanin a musanyo busasshen dabino da ƴaƴan dabino akan bishiya wa rakhasa fil ariyati an tuba'a bi kharqiha yayi sassauci a cikin raya a sayar a yi kirraji abin da ke kan bishiyar sai a sayar a ba da kuɗi ba su karbi suma a abincin ciki ya akuluha ahluha rusab amma da shara'in waɗanda suka saya a raya in ɗayan dabino akan bishiya din ba sai sun jira ya bushe ba shi ma ya zama busasshen dabino kenan su ci yana rusab don bukatar haka ta kama shi aka ba su izini وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العالية يبيعها أهلها بخرسها يتي رواية كما لدى سفيان مرة أخرى يتي فإذا من ذن ألا يأي فالصوتي أتكين تنكين عرية ما تو عرية وند أكباسو تسير أكيردادي وند بيشير دا أكباكو شوتا أكتي أمباكو أنفارين دا كيكي بيشير سنة أو كده دبينو وند دبينو زي زي كذا تزا أباكو دبينو تنيا سبو دباكو إيا كوي حقوني كجيرا وإنا أن دبينو كوكما كنا بكاتا haka yanzu sai manzon Allah ya bada izini ya kuluna ha rukaban kala huwa sawa'un kala sufyan fa qultu li yahya wa ana gulam sufyan yace ma yahya ibn sa'id al-ansari yana karami inna ahla makkah yaquluna inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa lahum fi bay al-araya yace ai mutanen makkah na fadar cewa manzon Allah ya yi musu sassauci a cikin kinikin araya faqala sai yace su gane wa ma a ahla makka sai ya ibn sa'id yace me ya sanar da mutanen makka kulti sai su fiya da shi an da aka faɗa masa mutanen maka suka faɗa yace to da mutanen maka me suka sani game da wannan sai ce to ai riwaya daga Jabir suka rawaito Jabir kuma dai ina ne Jabir ibn Abdullahi al-Ansari mutumin Madina ne yace to ai daga wurin mutum ma'ana hadisin daga Madina kenan ya fito to sai ya shiru إنما أردت أن جابر من أهل المدينة إيه أي أدل يسا نتي رواية لك جابر من أي جابر مسلم المدينة قيل لسفيان أليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قال لا يتي babu cikin wannan riwaya an yi hane cewa mutum ya sayar da 'ya'yan itaciyarsa har sai sun fara nuna sai ce a'a a cikin wannan riwayan babu kalmar amma wata riwaya daban gasu mun karanta ya tabbata cewa manzon Allah ya yi hane ƴaƴan gonanka sun sun fara ƴaƴa kada a sayar sai in sun fara nuna saboda hikimar da manzon Allah zai fada daga baya babu tafsirin araya imam al-bukhari yake to ariya da araya din araya jam'i ne na ariya to ariya din me kace ariya وقال مالك يتي إمام مالك إن الأصبهي ولا الإمام دار الهجرة هي فتايتي العرية abinda ake nufi da ariya shine an yuriya rajulun rajulan nahala mutum wani ya ba wani kyautan itaciyar dabino ko bishiyar dabino ko ƴaƴan ma'ana amfanin wannan shekarar thumma yata'azza bi alaihi, alayhi sa'annan bayan ka ba shi cikin ka kana da gona tana da gonan dabino guda dubu ke ko guda ɗari ko guda hamsin kace kwaya ɗaya na baka bishiya ɗaya ko biyu in hatsi suka nuna za ka je ka ɗebe to shi kuma tun da an ba shi aiki zai ɗauki nauyin shi kai kawo a cikin gonan ko to kai kuma da ka ba shi ba ka son a ce wani na shiga gonar ka to sai ka ce to yanzu dai ba na son na ganin kana yawan shiga cikin gona ɗin to wannan bishiyar da na baka a kirawo waɗanda suka kware cikin kirdado su zo su ga dabinan da take ɗauke da shi zai yi sa'i nawa zai yi mudu nawa zai yi nawa sai a biya ka da ɗanye da busasshiyar dabino farfisa lau sai aka yi sassauci a cikin haka eh wanda suka ce suka ce kada ya wuce hamsin ta auki farusita له an يشتري منه bi في sai aka mai sassauci ya musanya wannan 'ya'yan dabino ɗin ya bashi dabino busashiya abin da ke faruwa shine in shekara ta kai mutum ya nuna gonarsa sai ajiye dabinon yana ci shi yake ci to sai shekara ta sake shi wannan yaje saya wannan yaje saya wannan yaje saya to sai shekara ta sake kewayewa kakan dabino lokacin zafi kenan dabino rufa ake ci da zaki ya fi amfani to kai kuma ba ka da kuɗin da za zaka saya sai kana da dabino yaya za a yi su shine waɗannan matsaloli watakila kai ba za ka fahimce su ba don kasuwanci da ka saba a gare ka daban da wa'ancan kasuwanci yanzu kai da ka tashi ka san kasuwanci da kuɗi da kuɗi ake yi ka saya ka biya to lokacin ba kuɗi ne ke aiki ba ni kishiri ne in baka mai wa qala ibn idris wannan tafsirin imamu malik kenan yanzu ga tafsirin imamu shafi'i yace al'ariyatu la takunu illa bil kayli min at-tamri yadan bi ya yace ariya ba za ta kasance ba sai dai awo za a yi kuma hannu da hannu wala takunu bil hizab ba za ka kasance tarin abinci a ce ga tarin dabino kai a sai an auna dabino tunda a haka haramun ne amma saboda bukatar mutane manzon Allah ya bada izini wa mimma yuqawihi qawlu sahal ibn abi hasma bil awsuqi al muwaffaqa yace abin ne karfafa wannan magana da imamu shafi yace sai an auna din fadar sadu dan hasma da yace sai an auna da wusuki da aka auna وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake kanatin araya yadda sha'anin araya ya kasance an yi uriyar rajulu rajula fi malihim nakhlata wan nakhlatayn mutu wani ya ba wani kyautan bishiyar dabino guda ɗaya ko biyu a cikin gonarsa wa qala yazidu an sufyan ibn husayn al araya nakhlun wannan shi kuma yake abin da yake a araya itaciyar bishiyar dabino ce ka na tuhabu lil masakina da za a zo a ba miskinai mutane ne miskinai ba sa mallakan komai sai a zo a ce to ga wannan bishiyar dabino guda ɗaya ko biyu ko uku an ba ku kyauta sa'an nan saboda yunwa da rashi ba za su iya yin hakuri har wannan bishiyar ƴaƴan su nuna ba saboda suna bukata suna iya yawo yaya za a yi fala yastati'una an yantaziru biha ba za su iya yin hakuri har ƴaƴan su nuna ba farrukhisa lahum an yajibuha bima sha'u min at-tamr aka basu izini su sayar da yadda abin da su ga daga dabino a basu su dabino a auna dabino a basu su a wannan ƴaƴan itace eh, bishiyar dabino nawa kama sai shi kenan قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا an tuba a bi harka kailan yace manzo Allah yi sassauci a cikin cinikin araya a sayar ko a musanyo da a hauna kada a yi haka nan tarin abinci قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها يتي عرايا معنى جديد وليس ننو ذاك هو كفير معنى كم كيسة كتنزل babu bai istimari kabla an yabdu salahuha yace da ke bayanin hukunci, mutum ya sayar da 'ya'yan itaciyarsa kafin su fara nuna ko su kosa su fara kosawa وقال الليث ana ابي الزناد Kanan urwatu ibn zubair yuhaddithu yace urwa dan zubair ya kasance yana bada labari an salih bin abi hasma ansari daga salih dan abi hasma mutumin madina min bani harisa annahu haddathahu an zaid bin sabit yace shi ya bashi labari daga zaid dan sabit Allah ya kara masa yadda fa'ala yace كان الناس ahadi عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار yace zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun kasance suna cinikin ƴaƴan bishi ƴaƴan da ƴaƴan itatuwa itace ma'ana gonar ka isa fara ƴaƴa din tun ba su kosa ba sai wannan ya ce ya sai kaza wannan ya ce ya sai kaza to tun da ta saya ba su fara kosa ba ai ba za ka tsinke su ba za ka kace su ba za ka yanke su ba ko sai ka bar su har sun nuna to kafin su nuna din sai ka ga duk sa'an da suka nuna mutum ka zuci ka ce yaya waɗannan wannan bishiyar cuta ta kama ta ga ƴaƴan ba su kosa ba ga ƴaƴan sun lalace ga ƴaƴan su menene da menene to sai rikici ya taso in rikici ya tashi sai a je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa idza jazza an-nas wa hadara taqadihim in lokacin kakan ƴaƴan itacen itacen suka yi mutane suka zo tunda sun saya sun zo a kanta abin su a basu a ɗeba sai su ga an samu rashin dacewa tsakanin su qala al sai wanda ya sayayyace innahu asaba samaru ad-dummani الدمان أصابه مرض أصابه قشام da dummanin da kushamun illoli ne turuta ne da suke kama bishiya sai ga ƴaƴan sun lalace to duk sa'an da ya saya tun kafin su su su girma su kosa ko su fara yin jaja in lokacin girba ya zo in ya je sai ce to yaya aka yi kuma ƴaƴan su ba su kyau ba to sai rikici ya tashi sai a je wurin manzon Allah an hati ya tajuna biha wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da haka yayi yawa sai manzon Allah ya ce lamma kasrat inda al-khusuma fi zalika da haka ya yawaita suna rikici suna zuwa wurin manzon Allah sai manzon Allah ce fa imma la fala tabi'u hatta yabdu ko ku daina wannan rikice-rikice da kuke yi ko ku a'a kada a sayar daga yau an kafa doka ba a sayar da 'ya'yan itaciya sai in sun fara nuna sun sun fara kosawa kalma surati yushiru biha li kasrati khusumatihim kaman shawara ce manzon Allah yake ba su saboda a daina yawan sabani tsakanin juna in an zo karban abin وأخبرني خارجة بن زيد بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا yace an karbo Zaidu dan ya kasance shi al'adarsa gonarsa, ko lambunsa ko ƴaƴan itatuwarsa duk in sun in sun sayar da su ba zai sayar da su ba sai lokacin da tauraruwa ke fitowa da safe wace irin magana wace magana kenan sai lokacin da tauraruwa ke tuwa da safe ina ma nan lokacin da tauraruwa ke tuwa da safe da asuba abin da ake nufi sai ya nuna to ina ma nan sai da tauraruwa ta so da safe suka ce al'adar su lokacin su lokacin sai lokacin sannin zafi farko farkon lokacin sannin zafi lokacin ne za ka ga tauraruwa na zuwa da asuba to wannan lokacin ne da ake cewa ɗayan itatuwa duk sun nuna mun gane ko ba wai yana nufin ba za a sayar ba sai an ga tauraruwa ta fito ta fito da da asba ba a'a wannan lokaci shine ke tabbatar da cewa yanzu dai kan lokacin zafi ya shiga yanzu duk ƴaƴan duk sun nuna shine ma'anarsa fa ya tabayyana al-asfar min al-ahmari ƴaƴan bishiyar ta zamo waɗanda waɗanda za su zo su yi jajaye su jajaye waɗanda za su yi su yi yanzu ko an sayar babu wani sabani da za a samu sun nuna kana saya za ka ɗaya da abinka ne ka tafi قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حسام قال حدثنا عن بسط عن زكريا عن أبي زناد عن أروى عن سالم عن زيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي عن كربو دغا عبد الله بن عمر الله كرم مس يداي لله من الله صلى الله عليه وسلم ياي هني اشركين ايتات حتى يبدو صلاحها har sai sun fara nuna na halba'i'a wal mubta'a ya hana mai sayarwa ko mai sayan kada ayi wannan cinikin قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انكر بولد انس الله يشار مس يدايتي وقال الله سيادة انس الله ثبت غريتي نهى ان تباع ثمرة النخل حتى تزهو يا هني اثر بها كاتيا har sai ta yi ta fara kosawa kala abu abdullahi ya ani hatta tahmarra sai in sun fara jajaja da kuma fatsi fatsi ma'ana cewa sun fara kosawa kenan قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حبان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ناجي لك جابر بن عبد الله الله تعالى متى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة من ذا الله يهني أسير بآية حتى تشقها هل سيتعي قيل ما تشقه يعني إلى ما لا تشقه قال تحمار وتصفار ويؤكل منها حتى فار جاجا جاجا لكم فلسفة معنى كانوا نكينا زائية إنكاء babu bai in nakli qabla an yabduwa salahuha babu da ke bayanin me hukuncin sayar da 'ya'yan dabino ko ko itacen ko dabino kafin su fara nuna قال حدثنا علي بن الهيثم قال حدثنا معلى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كربو دقى أنس كم مالك الله كار مسعد دايتي منزل الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها منزل الله يا هني أسير دقى إتاتنا إتاتوا حرسي فارنونا وان النخل حتى يزهو حتى كما يأين لبينو هر سيسم فارنونا قيل وما يزهو حتى في إلى ما لا يزهو إن قال يحمار أو يصفار صفار جاجا جاجا وفتفتي ما لا سنو نكين باب يتي والبابي إذا با السمارة قبل أن يبدو سلاهها ثم أصابته آهة وهو من البائع يتي تو إن كفر دقائق غوننكا كاتل سفار نونا sa'annan ka karbi kuɗinka kafin su zo su nuna sai suka lalace suka halaka hasaran gawa mai sayarwa hasara hasaran ta zama ta mai sayarwa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان كربو daga انس بن مالك الله تارى متى يدايتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لله من ذا الله تيرا دا ميتين الله ثبت a gare shi naha an bai istimari hatta tujiya manzo Allah yayi hani a sayar da 'ya'yan dabino har sai sun kosa sun nuna فقيل له وما تزهي sai aka tambayi mai riwaya ina ma'ana tuzhiya qala hatta hamarra yake sai sun fara jaja jaja fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da nake Allah tabbata a gare shi yace ara aita ka bani labari kai me kake gani ne idza mana Allahu samarata in ka sayar miki ka ƴaƴan dabinon ko ƴaƴar itacunan a bishiyoyin kafin su fara nuna sai Allah ya zo ya aiko masifa ta lalata gonan bima ta'khudhu bima a ahadukum mala akhihi da wani haƙƙi zaka ci dukiyar dan uwanka ma'ana da suka fara ƴaƴan ba su fara kosa ba kasar mai kafin su zo su fara nuna din sai Allah ya aiko ta fitina wata wata masifa ta zo ta kamar yadda ya faru a kura bana ko ma'ana shinkafa sun fara fidda kai sai tsutsotsi cuta ta zo ta ciye ne duk sai suka lalace to amma in aka sayar ma bayan ya nuna sai ka daidai abin ka kuma ka bari ba kai ka gani ba amma an kasar sayar kafin su fara nuna manzon Allah ya to kafin su zo su nuna din wani bala'i ya sauko ƴaƴan suka lalace manzon Allah ce da wani haƙƙi zaka ci dukiyar dan uwanka wa qala laysu laysa ki haddathani yunus an ibn shihab قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو salahu, yace in mutum ya je sai ƴaƴan itatuwa itatuwa bishiyoyi ƴaƴan kafin su fara nuna ko kosawa Tun thumma asabatu ahadin sa'annan sai mu wani bala'i ya zo ko ta masifa ta zo ta lalata ƴaƴan kana ma asabahu ala rabbihi yace wanda ya sayar shi zai ɗauki asara أخبرني سالم بن عبد الله عن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي أنكر ورد من ذا الله ترى أن الله ثبت أغريت يتي لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها kada ku yi cinikin ƴaƴan itatuwa a itatuwa har sai sun kosa ko sun fara nuna wala ta bi'u samara bi tamri kada ku sayar da 'ya'yan da ke kan bishiya da danyen da da busasshen babu shira babu ila babin da ke bayanin san abinci zuwa wani lokaci da jinkiri ma'ana zuwa wani lokaci tambayar ka kenan mutum ya halatta yaje sai abinci bashi sa'an nan daga baya biya ko kuwa ina hukuncin sa ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko me dalili قال حدثنا عمر بن حفص ابن عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرحنة في السلف فقال yace mun zo wurin Ibrahim muna tattauna ba da jingina a cikin cin bashi ka je ka ciyo bashin abinci sa'annan kuma ka ba da jinginan wani abu kan haka din ثم حدثنا عن sai ya سيكاو riwaya. ma'ana duk sa'an da kace abu ya halatta ko bai halatta ba ya lalle ya zama kana da hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan sai ce sun mahaddathana